alhamdulillah a dai cikin wasu hotunan da muka samu a bisa alamu dai suna nuna shararren malamin addinin musuluncin nan to shek alaramma ahmad suleiman kano ya angwance zan kaɗaɗɗiyar budurwar tasa a sauraro sai ku gyara zama tsab domin jin cikakkun rahotannin kamar yadda dai kuka san shararren malamin addinin musulunci wato shek malam alaramma ahmad suleiman kano ya yi fice wurin rera karatun alkur'ani Muhammad dai bisa alamu dai ya angwance ne dai da sabuwar amaryarsa kamar yadda kuke gani a cikin wannan hoton. Masu sauraro sai ku gyara zama tsab domin sauraron cikakkun rahotannin har ƙarshe. Amma masu sauraro idan wannan shine farkon ka mana ziyara wannan cewa tawo mai albarka. Ba su da ku danna mana subscribe da kuma danna mana ƙararrawan sanarwa kamar haka. a bisa alamu dai suna nuna shararren malamin addinin musulunci wato sheikh ahmad suleiman kano ya angwance ne dai da sabuwar amaryarsa kamar yadda muka samu wa'indan hotunan a wasu kafafen sada zumunta mu dai suna nuna shararren malamin dai ya kara shiga daga ciki na dai malamin ya kara aure kamar yadda kuke gani a cikin hotunan shi da amaryarsa suna cikin farin ciki da kuma nuna shauƙin soyayya a bisa alamu na kasancewarsu tare za mu ce sun riga da sun zama ɗaya kamar yadda kuke gani a cikin hotunan suna nuna a bisa alamu dai malam ya angwance ne dai da sabuwar amaryar tasa duk da dai ba mu da asalin tushen akan wannan zancen wadda hotunan dai muka samu a kafafen sada zumunta suna yawo ba mu da dai asalin tabbaci shin malamin ya angwance ne da sabuwar amaryar tasa ko kuma a'a yar uwar tasa ce suka yi ɗauki waɗannan hotunan amma dai a bisa alamu dai suna nunawa haka zalai kuma masu sauraro irin waɗannan hotunan an laifin su ne dai tsakanin amarya da ango waɗanda ma aka riga da aka ɗaura auren duba da irin yadda wannan babban malamin addinin musulunci ne a ƙasar ta najeriya ma za mu ce baki ɗaya inda dai kusan kowa ya riga ya sami shahararren malamin addinin musulunci. shi yasa dai kuna ganin wannan hoton dole ne a ce malam ya angwance ne dai da sabuwar amaryar tasa masu sauraro za mu so da ku taya malam da addu'ar zaman lafiya da kuma kariyar ubangiji da allah ya ci gaba da kare malam domin tabbas malam ya kasance yana ɗaya daga cikin manya-manyan malaman ƙasar ta najeriya wanda ƙira'a su yake yi wa al'umma matuƙar daɗi ta mu ma dai masu kawo muku wannan rahoto ba ƙaramin daɗin ƙira'an shahararren malamin addinin musulancin muke ji ba wato shek ahmad suleiman malam ya yi fice a ƙasar ta najeriya wurin rero sautin karatun alkur'ani mai sanyaya zuciya da kuma kwanciyar hankali haka zalika malamin ya kasance yana jawo malamai ayoyi da dama a guraren wa'azi su kuma sauran malamai suna fasara kamar irin su manyan malamai irin su shakka biro gombe da dai sauransu a sauraro muna so dan allah da ku taya malam murna da kuma yi masa fatan alkhairi tare da yi masa fatan tsawon rai da kuma kasancewa zaman lafiya tare da kwanciyar hankali duniya da lahira. su ku bayyana irin naku ra'ayoyin a sashenmu na comment kan sabuwar amaryar malam kamar yadda ku ga hotunan suna yawo a wani kafafen sada zumunta da muka gano duk da dai ba tabbacin akan cewa malam yana da masaniya akan fitan wa'annan hotuna shi dai lamarin aure abu ne na farin ciki wanda yake kasancewa a cikin zukatan al'umma amma dai daga talaka mai kuɗi sarakuna malamai da dai sauransu da kuma masu mulki ruwan da aka ce a yau ya anwance kuma dole ne farin ciki ya zama dole a su da kuma iyalan nasu baki daya kuma haka zalika ya riga da ya zama al'ada da kuma mu zamanance da idan za a yi aure dole ne dai sai ga wasu hotuna suna fita ko da kuwa mutum yana son hotuna su fita ko da kuwa baya so sakamakon an riga da an shiga wasu zamani